Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Alheri Gras Abdu da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 20 ga watan Mayu na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jarumin Sulman nan otel Rwanda Paul Ruse Sabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine. inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma tura wa shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da yin amfani da maganin rigakafin COVID-19 na Pfizer wajen yi wa ƙananan yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya allurar ƙara kaifin rigakafi. To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana adadin mutanen da aka kashe da waɗanda aka yi garkuwa da su cikin watanni ukun farko na wannan shekarar. kwata na farko akalla a jihar kaduna an kashe mutum dari uku da sittin kuma an yi garkuwa da mutum dubu da dari uku da tamanin da tara haka kuma za ku ji cewa lamarin tsaro na ci gaba da taɓarewa musamman a yankunan ƙananan hukumomin sokoto da ke iyaka da nijar. inda su suka hito suka fara harbe-harbe suka kuma fara harbe mutane mutanen gari ala ana da su ma suka fito domin kare kanu haka da su hafi mutum biyar daga cikin mutanen To kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a Isa Lawal Ikara zai kama da shirinsa na manuniya sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jarumin otal Rwanda Paulus Sabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kotu ta yanke wa Sabagina wanda yake da izinin zama na dindindin a Amurka yayin da kuma yake ɗan ƙasar Belgium hukunci bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. Rusesabagina a baya ya bayyana shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame a matsayin ɗan kama karya. Da wannan matsayin, ma'aikata harkokin wajen Amurka wacce a baya ta nuna damuwa game da lamarin za ta yi ƙoƙarin ganin an sako shi. An yaba Rusesabagina wanda a lokacin shine manajan wani otel a Kigali sabili da ceto rayukan ɗaruruwan mutane a lokacin kisan kare dangi na shekara 1994. kuma kokarin da ya yi ya sa aka shirya tsilman nan da ake kira hotel Rwanda. Yana gidan yari tun lokacin da aka kama shi a watan Agusta shekara ta 2020 lokacin da wani jirgin da ya shiga yana tsammani zai nufi Burundi ne ya sauka a Kigali. A baya-bayan nan iyalan sabagina suka shigar da kara a Amurka suna neman Kagame da gwamnatin Rwanda da wasu jami'ai su biya shi diyar dala Amurka miliyan 400 bisa zargin sace shi da kuma azabtar da shi. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma aika da matakin ga shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. za a ba da tallafin kuɗin ne da nufin taimakawa Ukraine na tsawon watanni biyar masu zuwa don yakar mamayar da rasha ke ci gaba da yi tallafin ya hada da kudin sayan kayan aikin soji da horaswa da sayan makamai da kuma biliyoyin daloli na taimakon jin kai game da kudaden da za a taimaka wajen magance karancin abinci a duniya da rikicin watanni uku ya haddasa wannan ya biyo bayan karin tallafin kayan aikin amurka da aka aika tun farko zuwa ukraine tare da bayar da kuɗaɗe don taimakawa wasu ƙasashe da ke taimakawa gwamnatin kiev an kada kuri'ar a majalisar dattijai da 'yan majalisa 86 suka goyi baya sha 11 kuma suka nuna rashin goyon baya bayan kuri'a amincewa da dokar da aka kada a majalisar wakilai makon da ya gabata da ya kasance manuniya kan ci gaba da goyon bayan amurka a ukraine a daidai lokacin da 'yan majalisa ke samun rarrabuwar kawuna kan manyan al'amuran yau da kullum. 'yan jam'iyyar republican ne suka kada dukkan kuri'un kin amincewa a majalisar dattijai a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sana a jiya alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin ukraine sun miƙa wuya a cibiyar sarrafa karafa ta azostal da ke mariupol wanda ya kawo jimillar wannan makon zuwa 1,730 Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistan mayakan da suka bar azoftal aikin da aka fara a ranar Talata aka kuma ci gaba da gudanarwa a jiya Alhamis. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da bayanan na Rasha na adadin mayakan Ukraine da suka miƙa wuya ba. To na jima kaɗan alheri za ta sake da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce lamarin tsaro a faɗin ƙasar ya ƙara ta'azzara musamman ma na adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe da kuma waɗanda suka sace cikin watanni ukun farkon wannan shekara. Wakilin Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton da yake gabatar da rahoton zangon farko mai kunshe da watanni ukun farkon wannan shekara a gaban kwamitin tsaro na jihar kaduna kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar kaduna malam samun aruwan ya ce adadin mutanen da aka kashe a watanni ukun farkon wannan shekarar sun haura waɗanda aka kashe a irin waɗannan watanni na bara kwata na farko a akalla a jihar kaduna an kashe mutum ɗari uku da sittin kuma an yi garkuwa da mutum dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara kuma akwai mutane wanda aka ji masu rauni ɗari biyu da hamsin da takwas har wayo kuma mun samu fyaɗe wanda aka yi yayin hare-hare guda goma sannan kuma sace-sacen dabbobi an sace dubu uku da ɗari biyu da hamsin da Gaskiyan bayani daga bayanai wadda muka gani da abin da muka haɗa wannan abin ya ta'azzara. Bayyana ta'azzarar matsalar tsaro a jihar Kaduna daga bakin gwamnati dai ya sa masana harkokin tsaro irin su Manjo Yashin Kwamairita ya nuna damuwa. Duk inda hukumomi za su fito da kansu su ce abubuwa ta bangaren tsaro maimakon a ce an samu sauki sai ƙara ta'azzara suke yi yana nuni da cewa abin yana nema ya fi karfin gwamnatin ne kuma koyaushe gwamnatin tarayya sai ta rika nuna jama'a da duniya baki ɗaya cewa tana iyaka ƙoƙarinta to zai yi tana yin iyaka kokarinta amma babu sakamakon da za a iya cewa shine gamsashe domin kamata a ce abin nan ya ragu amma da kanta hukuma tana faɗin yana karuwa gaskiya fi sabilillahi ya kamata shugaban kasa da kuma sauran wanda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran tsaro na kasa su zage dantse su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen irin wannan abin ba ma wai a rage shi ba kadai domin duk wanda ya ji irin wannan bayani daga hukuma zai san cewa to gaskiya abin yana kamar neman ya kwace ne gaba ɗaya ma irin jami'an tsaron da ake daura alhakin su je su yi wannan aiki kamar da karfi da yaji ne suke amma ba wai dan akwai wadatar ma'aikata ko kayan aikin da ya kamata a fuskanci wannan aiki ba. Gabatar da wannan rahoton tsaro dai ya zo ne a daidai lokacin da mahukunta ke sanar da cafke wasu waɗanda ake zargi da hannu wajen sace ɗaliban nan na jami'ar Greenfield da ke nan garin Kaduna. sannan kuma ko bayan wannan kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samun aruwan ya ce akwai wasu nasarori da aka samu a farkon wannan shekara ma an kashe yan fashin daji arba'in da ɗaya sannan kuma sojojin sama a su ɗin sun samu nasara akan yan fashin daji yan ta'adda sama da sittin a duk fadin jiha akwai kuma bindigogi kirar a ak-47 guda goma sha takwas wanda aka kwato da kuma yin bindigogi masu sarrafa kansu ah, guda bakwai ko kuma kananan bindigogi guda biyar an kuma samu nasara ta kwato miyagun kwayoyi wadda saba da kodar a ah, iblis da dangogin sakanin a duk faɗin ah, rahoton watanni ukun farkon wannan shekara dai ya nuna adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe ya haura adadin na bara da mutane shida yayin da adadin waɗanda aka yi garkuwa da su ya haura na bara da mutum arba'in. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Kamfanin Twitter na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da bayanan ƙanzon kurege tare da gabatar da wata sabuwar manufa ta murƙushe saƙonni da ke yada labarai marasa tushe masu haɗari. Canjin wani bangare ne na babban ƙoƙarin haɓaka sahihan bayanai a lokutan rikice-rikice ko tashin hankali. A ƙarƙashin sabbin dokokin da suka fara aiki jiya Alhamis. Twitter ba za ta ci gaba da tallata kai tsaye ko kuma faɗaɗa saƙonni da ba su dace a yanayin rikici ba ko yayata bayanai da ba su da tushe game da laifukan yaƙi ko cin zarafi. Ya yiwu a sa gargaɗi a gefen saƙonni da suka keta ƙa'idoji. Kamfanin Twitter ya ce zai fara amfani da dokokin a kan batun Ukraine sannan kuma a kan rikicin jin kai da za a iya fuskanta a nan gaba. Hannayen jarin Wall Street sun ƙara faduwa jiya Alhamis wanda ya kawo matsayin faduwar hannayen jarin zuwa matsayi kusan mafi muni tun farkon barkewa annobar corona. Masu saka hannun jari na nuna damuwa dangane da hauhawar farashin kayayyaki da suke cutar da mutane da masu sayayyar kayan masarufi da masu neman sayan mai don cika motocinsu. yayin da lamarin ke durkusa da riba da kamfanonin amurka ke samu daga ƙarshe masu ba da shawarori kan harkokin kiwon lafiya a amurka suna ƙarfafawa wa jama'a gwiwa da su amfani da maganin rigakafin covid-19 na pfizer wajen yi wa ƙananan yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya allurar ƙara kaifin rigakafi hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta amurka ta goyi bayan wannan mataki a wannan makon hukumomi suka ba da izinin yi wa yaran zagaye na uku na rigakafi bayan watanni biyar da yin na biyu hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta amince da rigakafin ne yayin wata ganawa da al'umma a jiya alhamis labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla A Najeriya al'ummi da ke zaune a kan iyakokin kasar sun jaddada kira a kan ƙarin jami'an tsaro a yankunan don taimakawa ga daƙil ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke addabar yankunansu. wannan na zuwa ne a lokacin da aka yi jana'izan mutane goma da 'yan bindiga suka halaka a ƙananan hukumomi biyu da ke sokoto waɗanda ke makwabta da jamhuriyar nijar daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da addabar 'yan najeriya musamman a yankin arewa duk da yake hukumomi suna ƙoƙarin ganin sun dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya al'ummomi da ke kananan hukumomin illela da gudu garuruwan da dukansu suna iyaka da jamhuriyar nijar na ci gaba da zaman ɗarɗar domin 'yan bindiga na ci gaba da musu barazana shugaban karamar hukumar ilela injiniya aliyu salihu ya ce ko a jiya alhamis sai da suka yi jana'izar mutane biyar da 'yan bindiga suka hallaka a wani ƙauye da ke karamar hukumar inda su suka hito daga yammacin gari masu ta gabas inda zaruwan suka fara harbe-harbe suka kuma fara harbe mutane mutanen gari dai ana yaka da su suka fito domin kare kanun haka dai su haka mutum biyar daga cikin mutanen wanda sai karfe biyu muka yi jana'iza su kuma a nan wurin suka bi su mashin ɗaya daga cikin su ya lalace suka samu mutum ɗaya su masu suka raunata. A yankin gudu da ke arewa maso yammacin jihar wanda kuma ya yi iyaka da jamhuriyar Nijar 'yan bindiga suna ci gaba da addabar jama'a shugaban karamar hukumar Bello Wakili Bacaka ya ce a kwanan nan ma 'yan bindiga sun yi artabu da 'yan banga inda suka kashe 'yan bangar uku kuma suka sace mutanen gari biyar. Mutane suka ɗauka suka je da su dajin nan suna jira a kai musu kuɗi wallahi ko da mun muka je su biyar ga su je daga hili guda babu wani adare wallahi da sun sassage ban tausayi in ka duba ɗaya ba ka yi duba ba su taɓuwa Allah ce muke mun je da likafani ko ne muka gina mai rami kusa da inda ya faɗi muka rufe shi mun gani abin tausayi ba mun iske ma inda aka turke inda aka ɗaure mutane wallahi cikin daji wallahi mun isko inda aka ɗaure mutane da ka san ana akuya da wiwi menene ko mina ne ga nan cikin daji wurin ba ruwa sai kai wa ne a mutane na kaso bai bisa hakan ne jagororin al'ummomin ke jaddada yin kira akan ƙarin jami'an tsaro da kuma ƙara ba su kayan aiki a fafatawar da suke yi da 'yan bindigar. Muna kira ga su al'umma ba a ɗaukar doka ga hannu domin muna da ma'aikata kusa sai dai abubuwan da ke faruwa ma'aikatan da ke gare ni da ƙasa baki ɗaya sun yi karanci to da za a samu ina ma'aikata insha Allah wannan abubuwan da yadda Allah za a kai karshen su su sauri in ka duba ma'aikatan mu ɗan sanda nawa ne gare mu ilela wajen su cin da wani abu ne sojojin ma da aka gare mu sojojin da ke gare mu su tutu mu ba a halin gaskiya ne muna da bukaci a kawo a karo jami'an tsaro a kawo kayan aiki sannan yan banga ɗin da vigilance ɗin da waɗanda ada rijista ya kamata a dan basu tireni hannun yan za su ana hita patrol sai a dan basu makamai saboda suna da zil na shiga daji ya an dawo sai shi mejo ko kontrola na sojoji wanda kula da shi amshi. Duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro akan waɗannan hare-haren na Elela da gudu ya ci tura. Dama masana lamuran tsaro sun jima suna shawartar mahukunta akan abubuwan da ya kamata a yi domin samar da tsaro. Waɗanda da ana amfani da su da watakila an samu sauƙin waɗannan matsalolin. 'Yan Najeriya dai na cike da gurin ganin lokacin da lamarin rashin tsaro zai kawo karshe ko da lamuran yau da kullum za su gudana cikin sauki da walwala. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,39,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai a mu a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Yanzu kuma sai shirin manuniya. ashe gudan lallasa 'yan Najeriya da ake a bangaren tsananin tsamin tsaro abu ne da ya taso daga cikin gida da kuma ketare. Ita Najeriya tamkar mangoro ne, akwai masu son jifa su ɗauko. To nan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne. Game da maganar zaben fidda gwani na jam'iyyun tare da suka fara tattake guri kuwa wasu 'yan jam'iyya ne suka ce sun gano ana nema a fara zure. Idan jam'iyya ba ta nuna adalci ba, ta nuna mutunci ba, tuna da kyautatawa ba, to a nan ake fara samun matsala. System da aka yi adopting cewa cewa delegates za su zaɓi 'yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunayen. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim shekaru da ya sheka zuwa sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari murgino bayanai akan dalilin da ya sa ya tsere. Ba wai zuwa yi a ba da haƙuri ba, ba rigima ce tsakanin ni da ganduja ba. Rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati. Shi kuwa Alhaji Atiku Abubakar da ke tafa fitikar farautar farauto ƙuri'u cikin jam'iyyar PDP a zaɓen fidda gwani gaya wa duniya yake cewa bangaren ilimi na cikin sassan da zai yi wa gyare-gyare. Mun ɗauki alkawari yajin aiki da malamai suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi. Waɗannan faso mun ta muka taɓa cikin tarin muryar da za ku cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku 'yan siyasa masu gaskiya da 'yan barabare Shiri na 66 cikin jerin shashiryan manuniyan da duk ranar Juma'a ne kuke saurare. Me yiwa sauraron kuma amma na batutuwan da ke baɗa kasa akan maganar tsarkake tsamun tsaro a Najeriya ce ta sa tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa Manjo Hamza Almustafa ya ce matsalolin tsaron da ake gani fa akwai hannun wasu daga cikin gida akwai kuma na ƙetare. Abin da ike damuna da da gasken gaske shine yadda aka tsara ake tafiya shekara 21 da wata shida kenan yanzu duka ana yin abu daya kuma an kasa gamawa abin tsoro ana shine za ka ga bataliyan ta soja in ka kwatanta ta da dan karamin grup haka na 'yan bindiga kudin da ake kashewa a rike 'yan bindiga ƙanana ya fi kuɗin da ake kashewa a rike bataliyo a lokacin yaƙi to zai ka tambaya wake ba su kuɗin wake ba su makami kwaya da artashi da bom da kuma abubuwansu na kwamfuta da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cin masojoji ko kuma ƙauyukan mutane kawai to akwai wanda suke aiki da su to kuma wannan binciken ya kai ga gano waɗansu na waje to wannan ya fi ba mu tsoro saboda ita najeriya tamkar kamar mangoro ne kai masu son jifa su ɗauko to nan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne yanzu zan baka wani misali ɗaya ta kudan ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gane wani abin tashin hankali mai nauyi shine bindigar da take kaɗo jirgin sama ƙasashe hudu ne a afirka ake kaiwa amma mazauninsu na zuwa inda suke shigo afirka ta najeriya ne kuma ta ruwa ne wannan bindigar tana da zango mai nisa kuma tana harbo jirgin sama kowane iri inda ta same shi shi kenan amma daga najeriya ake baiwa congo ake baiwa mozambique ake baiwa mali masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunan su 'yan china ne kuma 'yan wata ƙasa ce daban ba china ba to amma masu siya a nan najeriya suke masu amfani da shi a nan najeriya suke mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke faɗa suna da ita da yawa har arewa maso gabar suna rarraba ta kuma wani abin daga inda suke yawace yawacen su kaga soja da ɗan sanda duk sai su ta sa ido don su rika kama su a hanya ba hanya suke tafiya ba ta inda suke tafiya su je tsakanin gari da gari wani abu ne da daban shi kuma wannan ba zan faɗa ba yanzu bai kamata mu faɗa ba. Da alamu dai a dawar sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamun kayan marmari ta madugun kwankwasiya ta ɗore. Saboda shugaban jam'iyyar na kasa Farfesa Ahmad Alkali ya ce matsalolin da ake samu a jam'iyyu shine wajen zaben fidda gwani saboda haka yanzu su sun bi komai sun shashare. Matsalolin da ke samu yawanci a wajen fidda gwanayen da za su tsaya zaɓe idan jam'iyya ba ta nuna adalci ba ta nuna mutunci ba ta nuna kyautatawa ba to a nan ake fara samun matsala a danne wani a a ɗora wani to idan aka fara samun wannan matsa daga wannan lokaci to har a je ga zaɓuɓɓuka ma ba za a samu sauƙi ba to saboda ka shi yasa muka ɗauko takardun mu muka zayyana komai da komai taryan taryan ba ka zo ka sai fom ɗin yanzu ka ka je ka miƙa ko yin sai an je ka sa mutane ka sun sa hannu ka nemo takardun ka certificate ɗin ka saksaka in akwai rantsuwa ka rantse so shi ma na buƙatar lokaci so abun yana da dabaru da kuma hanyoyi kuma muna roƙon duk wannan jam'iyya wanda ya sai fom to ya bi dokokin nan don sau da yawa akan zo ka ɗauki mutane an ba su yan musu fom amma mutum maimakon ya bi da dokokin zabe din sai ya ce zai karya su ko kuma zai bankara su karshen ta sai ko an gama zabe kundin tsarin mulki na Najeriya ko kan zabe ka je majalisa ma za a iya mai ka cire ka. A daidai lokacin da ake durudurun dira dandalin daddale ta wajen zaben zakulo 'yan takara a jam'iyyu daban-daban a zaben fidda gwani na cikin jam'iyyun da ake kira a turance primary. Wasu 'yan takarar gwamna a jihar Adamawa da suka yi magana ta bakin ɗaya daga cikin su Alhaji Mustapha Umar Madaki sun ce sun gano sunayen da aka yi na za su yi zaben fidda gwani fa wasu sun zagaya suna ta faman zare-zare. System da aka yi cewa delegate delegates za su zaɓi 'yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunayen waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegates da haka shi yasa muka zo mu sanar da duniya cewa akwai wasu mutane waɗanda suke ƙoƙari su ɓata mana tafiya to mu ba za mu yarda da wannan ba za mu tsaya haikan mu tabbatar da cewa an yi zaɓen nan yadda ya kamata in kuma aka ki to lokaci na zuwa da za mu tsaya ko mu faɗa duniya abin da za mu iya yi jam'iyya ta rigaya ta shaida mana cewa za a yi zaɓe tsakani da Allah za za a yi zaɓe ba tare da an danne ko an share yancin kowaye ba. Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim shekarun da ya sheka zuwa jam'iyya mai kayan marmari gaya wa duniya ke cewa ai dalilai ne dalla dalla saboda haka dole ne su sirare. Abin da ya kawo jayayyar mu shine tun da aka yi zaben 2019 muna da gayya yau shekara 20 suna mana biyayya. Muka zo muka yi zaben nan gaba daya muka ba da gudunmuwa amma har zuwa zancen nan da nake da kai in ban da kujera ɗaya da aka ce daga cikin jama'arka gwamna ya ce ba ni mutum ɗaya mar kwamishina in ban da shi ko ma sun da ba a yi mana tayi musa a cikin gwamnati ba mu da shi aka zo zaben local government ko ex official na maza bata kansila ban san shi ba ba a yi mana tayi ba ɗazu da kake cewa gwamna ya zo abin da ya kawo shi ba wai ya zo ya roƙe ni kan tafi ba a'a ya zo ne sanar da ni wai an ce za mu tafi abuja tare ana neman mu da ya tafi na bincika na ga cewa maganan nan ba haka take ba saboda haka ban tafi ba amma daga baya da muka samu labarin cewa shugabannin jam'iyya sun kira mu muka shiga jirgi muka je amma tattaunawar ba ta haifar da kuma ba domin mun gabatar da bayanai gwamna baya wurin ta gaba yi adalci ba so ba wai zuwa yi a ba da haƙuri ba ba rigima ce tsakanin ni da ganduje ba rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati cikin jam'iyya cikin local government kuma har zuwa yau din nan zancen nan ba cin jaye ba. Ganin yadda jam'iyyar PDP ta yi nisa game da maganar zaben fidda gwanda ta ce ta riga ta kammala tsare-tsare ya sa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar tunatar da duniya cewa yana neman shugaban kasa ne saboda wasu manyan gyare-gyare. Na fidda abubuwa guda biyar wanda idan kun ba mu iko na rantse muku za mu aiwatar da su. na ɗaya mun ɗauki alkawari wannan bala'i da apc ta kawo mana da na talauci ga rashin aikin yi mun rantse za mu yi maganin wannan abu baya ga haka kuma mun rantse za mu dawo da zaman lafiya idan allah ya da a wannan ƙasar baya ga haka mun ɗauki alkawari yajin aiki da malamai suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kuka daɗe kuna nuna mana ana tare. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe marafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa kullum aka kwana akan tashi fasukan sukan ɗan ƙari. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 374 ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin ikon su yi sallama da kan kujerun da suke ganin sun yi ɗare ɗare. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki sali Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri da mukan tattaro ko daga wani bangare. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikira yanzu kuma sai na nasiha juma'a daga bakin malamai. shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayan yabo ga Allah subhanahu wataala da salati zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ja hankalin yan uwa musulmi akan kyautata su adalci kyautatawa da adalci ta shafa akan kowane irin abu cikin ibada ne ko mu'amala magana ne ko aiki cinikayya ko kuma shugabanci kai sarki ne ko malami mawadaci ko talaka haka shugaba mana ko limami ko sauran 'yan kwamati da sauransu sannan iyali ko makwanci ko mai yin hidima haka wannan yake ba kitabe ma'ana wannan yake da addini wanda yake ba na musulunci ba abin da ya shafi kirista ko sauran wasu addinai sannan da musulunci sannan muka yi amfani da babba ko garami ne ya adalci kowa ya ajiye shi akan adamin da ya tsinci kansa a ciki sannan muka ji hankali akan cewa hadisi ya zo daga shehunai guda biyu umar yace ce ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan abin da kuke aikatawa yace shugaba ne za a tambaye shi akan kiwon da yake yi daga cikin abin da aka bashi na kiwo haka zalika mutum ne a cikin gidansa za a tambaye shi abin da yake kiwo na iyalansa haka nan mace ce za a tambaye ta abin da take kula da shi na dukiyar mijinta da abin da suke yi na cikin gidansa ko iyalansa makamantan haka ta zama ita tana daga cikin wanda su kula da damar da Allah ya bawa mijinta haka nan hadisi yake nuna mana da yi ma hidima a shago ne ko yaranka ne a siyasa ko a mai inda yaro ne ne ma hidima ko almajiri da malami dukkan su an tambaye shi yayi da dukiyar ubangidansa yayi tafi da mu'amala ta malaminsa ko makamantan wannan komewar hidima haka zalika dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku abin da kuke kiwo kai sai muka ja hankali akan kan muka roki Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya nan kasa ta mai albarka ya zana da mu lafiya ko ina mu kasance dukkanin kasa baki da Allah ya muke mu Allah ya dace da mu To madalla a gaida Allah ya saka da alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jarumin otal Rwanda Paulus Sabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan ashirin namu na yanzu sai kuma in an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wani shirin da masu ran shirye shiryen mu da suka gabata sai azir mu na yanar gizo voahausa.com da ma mu na Facebook. Yanzu a madadin alheri Grace Abdu wadda ta ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubair nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa in jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.